nasaba ce mai tsarki mai tsarkakewa nasaba ce wadda aka samo ta daga annabi ismail kafin nan an same ta nasaba ce daga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam akwai wata kissa da za mu ɗauka 'yar kaɗan mai bayani a kanta wanda ita zai tabbatar muku da nasabar manzan allah sallallahu alaihi wasallam nasaba ce mai tsarki kuma nasaba ce wato kamilalliya sannan kuma nasaba ce tuntuni dama wadda aka gina ta akan tauhidi lokacin da annabi ibrahim salam ya ɗauko hajar ya kawo ta wannan guri da kuke gani na makka domin waccan 'yar matsalar da aka samu da matarsa ta rashin haihuwa a lokacin da ta haihu ta rasa inda za ta yi ga yaronta yana kuka tana neman ruwa to kafin a zo nan lokacin da annabi ibrahim ya aje ta sai ya juya ya tafi ba gida gaba ba gida baya ba gida hagu ba gida dama sai ta ce masa ya za a yi ka zo wannan kurgun dajin ka aje mu annabi ibrahim bai ce mata komai ba ya tafi sai da yana cikin tafiya sai ya juyo sai ta ce masa allahu ya maruka bi haza shin allah ne ya umarce ka da ka kawo mu nan sai annabi ibrahim ya ce na'am sai ta ce to tafi abinka in dai allah ne ya umarce ka ka aje mu a nan to insha allahu allah ba zai ta gayyartar da mu ba wannan ita ce nasaba mai tsarki daga nan muke cewa tauhidi ya yi ya 'yan uwa ku rike tauhidi ku yarda da allah duk wani abu da za a yi maka ko a yi miki na amfani da shi rike allah in dai har ka yarda da allah hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi ba za ka tagayyara a duniya ba wannan kissa kenan na biyu bacin annabi ismail allah ya tada shi a kuma sannan ya mallaki wato abin da ake kira shekaru lokacin da annabi ibrahim ya kawo masa ziyara ya samu matarsa ya mata sallama ya ce ya kuke ya kuma kuke da mai gidan naki ta ce ai wannan kaza kaza kaza ta faɗa abubuwa marasa daɗi sai ta mata to idan ya dawo ki ce wani mutum ya zo mai kama kaza mai kama kaza ya umarce shi da ya canza kofar gidansa da ya dawo ta shaida masa sai ya ce to wannan da kika gani mahaifina ne kuma ya umarce ni da in sake ki bacin ya rabu da ita ya auro wata sai ita ma annabi ibrahim ya zo bacin ya zo ya ce ya mai gidan naki ya kuke ciki ta ce ba sha Allah barakallah alhamdulillah bacin annabi ibrahim zai tafi sai ya ce mata ki ce masa wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza kuma ya umarce ya umarce shi da cewa ya tabbatar da kofar gidansa bacin annabi ismail ya dawo ta gaya mishi sai yake cewa wannan dattijo da kika gani mahaifina ne kuma ya ce zauna da ke zama mutuka raba wannan shine nasaba ga nasabar mahaifiyar annabi ismail yadda ta dogara ga allah ta yi tawakkali da allah saboda wannan da'a da taima allah aka samar da annabi ismail sannan baci annabi ismail ya girma ya samu zuriya ta farko wadda aka samu matsalar tauhidi sai Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya sa aka rabu da ita sai aka samar da wata wadda daga tsatsanta ne aka samu annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine nike baku cewa nasaba ce nasaba nasaba mai tsarki nasaba mai kamshi nasaba mai daraja wannan gida da kuke gani ko ko wannan ɗaki da kuke gani gaba gare ni wannan shine ɗakin ka'aba ga mu a cikinsa lokacin da annabi ismail ya zo annabi ibrahim ya zo ya umarci annabi ismail ya zo allah ya umarce shi da ya gina wannan ɗaki suna ginin ɗakin nan annabi ibrahim cewa yake allahumma taqabbal minna allahumma taqabbal minna ya yan uwa muhallin shahidi shine duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya baka mace ta gari wallahi azim ya gama maka komai domin ita ce za ta ɗora ka a seti ta ɗora 'ya'yanka a seti kuma ta ɗaure maka wato ta baka ƙwarin gwiwar samun halaliya ka kawo a ci duk abin da zai zamanto na haramun na kamiya miya ba za ta so shi ba kuma ba za ta goyi bayan a kawo shi ba wannan shine kissar da muke baku A kan samuwar mafificin alhalitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da shi ya 'yan uwana mata ku dage ku zamanto nagari ku zamanto uwaye a cikin 'ya'ya ku zamanto masu tarbiyya masu imani masu ikilasi masu mai da al'amarinsu ga Allah subhanahu ta'ala wallahi duk mutumin da ya mai da al'amarinsa ga Allah baya taɓewa wannan shine gaskiyan al'amari dogara ga Allah ya uwa ki ga kyakkyawan aiki sako kenan daga makatul mukarrama a wannan ɗaki ɗakin ka'aba tilawa tv muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna rawa, Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke gida Allah ka ba su lafiya wanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke yawo da cutar a jikinsu ƙarfin hali ne yasa ake daddogarawa ya Allah muna roƙonka albarkacin alkur'anin ka albarkacin wannan daki Allah ka warkar da duk marasa lafiyar mu muna muku fatan alkhairi yan uwa masoya Allah ya muku albarka duk inda kuke ma'asalam